to idan aka fasa su batir yadda ka san saniya haka yake da daraja tsohon batir a jikinsa babu abin da za ka ɗauka kayar na farko idan aka fasa tsohon batir robar da take wannan kwansan na batir wannan dukiya ce ba karama ba da ita ake yin tabarman leda da ita ake yin farantai da ita ake yin bokitai da kwangiri kuma tana da matuƙar tsada tana da daraja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 da ina wannan aiki kuma na buga makaloli da dama wanda ko a yanzu idan kai google ka rubuta dr sani gwarzo lead poisoning za ka ga irin makaloli da na rubuta akan wancan gubar dalma da take da alaka da haƙar zinariya to sai na lura cewa ai a najeriya ba wai ta harkar haƙau zinari ne kaɗai ake samun gubar dalma ba akwai hanyoyi da dama da za a yi samun gubar dalma wacce mutane ma ba su san da ita. To ai da tambayar da zan yi kenan in ce kawai sai a wuraren da ake haƙar wannan ma'ana zinare ne ake iya samun gubar dalmar? Wannan shi yasa na shiga wannan bincike a shekara ta 2012 kuma abin da sa na ɗauko hanya wacce ta fi kowace tsanani a cikin hanyoyi sama da guda goma da za a yi ɗaukar gubar dalma. ita ce hanyar sarrafa tsohon batiri. Wani irin batiri? Kowane irin batir. Na mota ko na babur ko na... babur ko na... Inji irin wanda ake. Ko na tocila ko na wayar tarfo. To me aka ce batir ya tsufa an yadda shi. Kai a ganin ka kayar da batir ne. Amma musamman akwai baban bola da 'yan gwangwan za su tsince shi. to idan suka je suka tara shi sai su farfasa shi to idan aka fasa su batir yadda ka san saniya haka yake da daraja tsohon batir a jikinsa babu abin da za ka ɗauka kayar na farko idan aka fasa tsohon batir robar da take wannan kwansan na batir wannan dukiya ce ba karama ba da ita ake yin tabarman leda da ita ake yin farantai da ita ake yin bokitai da kwangiri kuma tana da matukar tsada tana da daraja ana amfani da ita to kaga abu ɗaya ya fita nan na biyu ruwan batirin da ake tsiyayewa ba zubar da shi ake ba idan aka tsiyaye ruwan batir akwai yadda ake sarrafa shi a sake inganta shi a kuma maimaita aiki da shi a sayarwa da masu motoci su yi amfani da shi. To tsanaki a idan batirin ya mutu shi ma ruwan ya mutu kenan. Mutuwa yake ba akwai dabarun da ake gyara A tashe shi <laughs> haka. Sannan ana amfani da shi wajen wanke abubuwa da ake so su yi kyalli kamar yanzu idan aka gama gyaran gida aka yi tile aka saka tile aka yi siminti aka yi fenti aka zuzzubar da shi aka yaryada a ƙasa mm. to idan aka tashi za a wanke sabon gidan nan da ruwan batir ake dan ɗaukowa wannan ruwan batirin yana da amfani da yawa wannan ina gaya maka shi ne a takaice a gidadance mm. amma na kimiyya Wannan ma ake ɗure shi a mai da shi kamfani da wani abu da shi kaga biyu sun fita ga hmm. roba plastic ga ruwan batir to a cikin wannan batirin akwai kuma wani karfe zaka gan shi kamar raga ana kiransa eh, lead grid to sannan su ne suke fitowa su wannan kullutun da ke jikin batir wanda ake ɗaura kan batir a kansa to dukkan su za gansu suna da kala irin ta zinariya to wannan ita ce kalar lead ka yake kaman kyalli kaman zinariya to kuma yana da laushi yana da saurin haɗewa wuri guda yayin da hmm. aka ɗauke su aka ɗauko wannan ƙullutun aka ɗauko wannan ragar aka zuba su a faranti yadda ka san eh, kwanon kwangiri na da ake soya naman sallah aka zuba su aka sa wuta a ciki aka sa wuta a ƙasa to za ka ga an narka shi ya zama ruwa yadda ruwa yake kwarara haka dukkan dalma inda take in ta ji wannan zafin sama da ƙasa sai ta narke kuma ban taɓa ganin sinadari na abin nan mai bai makalewa junansa ba irin dalma idan aka haɗa kura da toka da gawayi ka soya ka dafa ka dafa ka dafa batir in ka dafa dalma to dukkan inda take sai ta ratsa ta haɗe da 'yar wata kamar kana zuba mai za a zuba ta a cikin moli to molin nan idan wanda shine idan aka yi shi ya daskare ake kiransa ingot ko kuma block na, dalma to shine za a je ka ga an je an sai da shi wannan bulan na dalma a dunkule dukiya ce mai kuɗi a duniya kuma har cinikinta ake yi ta intanet a dalma ta gari kaza yanzu haka akwai yaran mu a kano wanda allah ya riga ya ɗaga su a duniya suna ma da code na duniya in aka ce yanzu misali wannan dalma ta adali ce wani ɗaya daga cikin shugabannin ma'aikatan wannan mm. za ka ga cewa a duniya zai iya kotun ɗin ce sai da ita to sai dai aika sai a zo a ɗauke ta a a kai sannan akwai wani abu mai kama da tsaki a dai cikin batirin cikin batirin kamar ƙasa ana kiransa lead oxide to shi ma idan aka tattare shi akwai mashin ɗin da za a iya sa shi a ciki ya matse shi ya dafe shi ya fitar da dalmar ya fitar da tokar da ba to kaga na kirga muka ji abubuwa biyar kenan haka to haka batir yake da daraja shi yasa tsohon batir yana da daraja to amma amma a yanayin da ake yi na ɗibarsa da sarrafa shi da ɗaukarsa da tanadinsa yana fitar da guba mai matsananciyar shi ne mai saurari zai so ya ce to gashi dai duk ka faɗa alfanun da yake tattare da shi amma ya aka ya zama mai haɗari ga lafiya da rayuwar ɗan adam to idan ka kula da yadda ake aikin idan misali yanzu mutum zai je wurin da ake sarrafa dalma da rigarsa ta gida idan ka je ka kwaso wannan ƙurar ka tafi gida ko yaranka da za su zo su rungume ka suna dadi oyoyo baba oyoyo barka da zuwa za ka iya shafa musu wannan guba su shaƙe ta takalmin da ka shiga da shi wurin aikin kamfanin in ka zo da shi gida ka cire a cikin gida za ka iya towa da ƙurar da ta isa ta sa yayanka guba. da to kenan ƙurar in aka shaƙe ta ma illa ce kenan illa gare ta tafawa ma da hannu misali yanzu kana sarrafa dalmar an kawo block ɗin ka ɗauka ka riƙe ka ajiye sannan ka ɗauki goro ka ɗauka ka sa a bakinka ka ci gubar ruwa. Idan na mai da mu baya kamar yadda kai magana yadda ake sarrafa ta a cikin wato wannan kundi na ga yadda wasu matasa suke sarrafa ta da irin takunkumi a fuskokinsu. Shin kamar lokacin da kuke tattara waɗannan bayanai kun nuna musu matsalolin da suke tattare da wannan abu? Ai wannan takunkumin ba dukansu ne suke amfani da shi ba. Saboda yau da kullun da kuma tsadar wasu abubuwa da safar da takunkumin da rigar da suke sawa wasu ba za su iya siya kullun ba suna ganin ganin gwanda su tara kuɗin wasu kuma basu ma san illar da take tare da shi amma abin da ya burge ni shine ma'aikatan dalma batir da na aiki tare da su sun ba da haɗin kai fiye da yadda na zata kuma idan aka yi musu bayani yau ga matsala to gobe za ka zo ka tare sun canja sun gyara wannan al'amari. to dakta kamar a wace jiha da wace jiha kuka gudanar da wannan bincike. ai duk wani babban gari da yake da tsohon batir da motoci da manyan makanikai to za ka tara ana tara wannan batir illa iyaka wasu na sarrafa sarrafawa amma a najeriya garuruwan da suke fice wajen sarrafa tsohon batir kaga jihar kano kaga jihar plateau jos musamman mm. garin jos da kuma irin su oyo ibadan haka suna da su inugu suna sarrafa su sarrafa wannan ba irin ta zamani ta inji ba irin wacce ake yi a cikin kango a gargajiyance mm. wannan yana da mugun matsananciyar illa ah, amma kamar yadda na ce da kai suna da kungiya mai karfi wayayyu ne suna kuma da abin hannunsu kuma a daidai suke sa sa'anshi sauyi suna ɗaukar sauyi dakta kamar za ka iya gaya mana illoli da wannan gubar take haifarwa ga ɗan adam a inda ake sarrafa ta illar guba babba wacce za ta fi ina son ka fara fahimtar yanayinta shine ba ta da wata alama idan mutum ya shaƙa ba ta nuna alama gama ɗibar gubar dalma da za ta halaka shi sai shekara da shekaru bai nuna alama ko ɗaya ba sannan matsala ta biyu duk gubar dalma da ta shiga jikin ɗan adam ba ta taɓa ba ta fita ba ta saboda tana da abin da ake kira affinity da jini da kuma ɓargo za ta je ta rinka shiga wurare tana ratsa su tana kwanciya hmm? tana makalkalewa to yayin da ta taru ta taru ta taru za ta iya yin barna irin ba za ka taɓa gane ta ba sai ta yi yanayin da za ta iya kisa har an fara mutuwa sannan ake ganewa kamar yaran da suka rinka mutuwa a zamfara haka kwakwalwarsu ta rinka cajawa sai ka ga yaro yana zazzabi na fitar hankali duk maganin da zaka aka ba shi zazzabin nan ai ta ba da maganin malaria yawa to sai an duba za a ga cewa gubar dalmarsa ta hau kuma idan ta hau din nan kwakwalwarsa take shafa tana haifar da yaro ya zama balidi kamar galhanga kenan ko gaula zai yaro zai mm. zama wawa bai da wayo duk abin da ya shafi tunani ko lissafi ko magana mai ma'ana ba zai yi ba amma dan ya ce zan ci abinci ya guje-gujensa ya kiriniya a zaci yaro ne kwata-kwata kwakwalwarsa ba za ta taɓa wuce ta yaro ba haka zai girma ka yi magana ba ta fita daga jikin ɗan adam ko a kimiyyance ma ba a iya fitar da ita ana iya fitar da ita a kimiyyance idan ta kai matakin da ake ganin za ta iya yin barna amma sai an kafa sharuɗa na ɗaya idan ta kai wannan matakin da dole sai an fitar da ita na biyu sai an cire mutum daga wannan yanayi ba zai sake shiga kin yanayin dawo da gowar ba ta kai ta kawo a jihar zamfara idan muka gano ƙauye yana da gubar dalma irin ta wannan wuri sai mun je mun auna kaurin gubar dalmar da take cikin ƙasa idan ba reɗe ta aka yi ba gaba ɗaya ƙasar sai mu zo da buhunhuna duk gaba ɗaya garin sai an reɗe ƙasarsa an zuba ta a buhu an je an kai ta inda za a binne ta yadda ba za ta sake ɗagowa ba to sana'a zuba sabuwar ƙasa a kan garin a lullube tsohuwar tsohon garin sannan ɓarnar da take ƙara yi shine tana hana yara girma su tsumbure tana sa su kuma kwakwalwarsu ba ko yaro ya girma jiki kwakwalwarsa ba ta girma ba so da ka za a bar shi a baya a yarinta sannan tana sa mata masu ciki su bari tana hana mata wanda suke da aure su kasa ɗaukar ciki haka tana wa maza ma haka tana kashe marinansu gobe dalma ta kai idan ta na na gaba ɗaya garin da ta riga ta mamaya da wuya su daɗe su wuce shekara talatin arba'in ko hamsin ba tare da al'umar yawan al'umar wannan gari ta rabu kamar a ƙasar da ta ratsa akan iya yin noma a ƙasar kuma ta fito? noma da gero da dawa da wake da gyada da duk wani abin da ka sani zai kwashi wannan gubar dalma ya dungule ta so idan ka ci ka ci gubar dalma yanzu da za a ɗauko sa ko kaza daga wani gari mai gubar dalma wacce ta ratsa ta sosai in aka kawo ta abuja aka yanka ka ci ka ci gubar dalma wacce tana da tsananin yawan gaske a ganin ka ta yaya za a iya shawo kan wannan matsala abu ne mai sauki abu ne mai wahala in akwai kyakkyawar niyyar za a yi to za a ci nasara domin kamar yadda na gaya maka wanda suke sarrafa wannan ayyuka na batira mutane ne wayoyu wanda kuma suna da haɗin kai a matsawar za a zo a ilmantar da su a ware musu inda za su yi wannan aiki a ba su keɓantattun filaye da za su yi wannan aiki koya musu tsarin tsaftace jikinsu da muhallinsu a kuma tanadi likitoci da za su rinka gwada ana ba su magani idan bukata ta tashi to ina tabbatar maka da za a shawo kan wannan amma kamar wannan matsala wani zai iya yaɗa wani ita eh. ita ba a iya wanda yake da ita shi kadai yake da ita inda za ta iya riga da wani kamar yanzu misali a ce wani ai hatsarin mota ko mace ta haihu shikenan sai kana da jini a jikinka a ce zo ka ba da jini ka ɗauki jinin ka ka bayar in kana da gubar dalma za a sawa mara lafiya jini mai gubar dalma